الله الرحمن الرحيم Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kiyawan ‘yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya ku da warhaka barkan ku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na so insha Allah a bidiyon mu na yau za mu tattauna game da wani module a cikin Python kamar yadda muke yin bidiyo game da ta shi ma wannan module ya kasance wato ainihin Uh, module ne mai zaman kanshi kuma ce library ne na python mai zaman kanshi wanda aka fi sani da turtle okay total a fahimta na yin ce total kama na nufin toy toys ne ok toy toys kunkuru kenan da hausa ok so wannan mojin din zai taimake ka kwarai da gaske mo special idan ya kasance kana son wato zane ok so mojin din nan zai baka daman yin zane a cikin python ok so kamar yadda nake baku albashir cewa python ya kasance language ne mai karfin gaske language ne wanda zaka iya amfani da shi a sections daban-daban maybe a fannin ethical hacking maybe a fannin web development maybe a fannin game development maybe upon kusan abubuwa da dama irin su data science machine learning da sauransu ok za ku iya haɗa robot da python ok so wannan kenan so haka zalika a fannin game da masu yin zane python bai bas a baya ba ya tafi da su a long ok so wannan module din ba wani module bane illa total module kamar yadda na muku bayani yadda kafin ka kai ga fara wannan amfanin module din za ka yi important din shi sannan kuma wannan module din ba wai ana external installing din shi bane ya zo built in with python ne ok ba sai kai wani external installer din shi ba so abin da zamu shine zamu ce from okay sunan game uh, module din mun ce total so zamu ce from total import okay zamu importing star import all kenan okay so baya ga haka zamu declaring variable misali mu kira shi da uh, misali bari mu kira shi da let's say total dina ah, za ku iya kiran shi koma menene misali mu kira shi da total underscore dina okay is equals to anan zamu kira ainihin total class okay inda kamar yadda muke a wato ainihin tikinta video in muka ce app ko mu ce root is equals to tk okay so muna assigning class wannan shi class ne okay wanda zai ba mu dama mu amfani da duk wani abu da yake cikin wato ainihin total library din okay so baya ga haka mun yi declaring a variable mun kira shi da total dina sannan mun yi assigning wannan class na total okay so baya ga haka zamu ce wato ainihin total dina okay so total dina okay na dan yi kuskure wajen spelling din total a can sama okay so zamu ce total dina uh, total dina dot speed okay so anan zamu yi wato ainihin uh, amfani da method na speed sauri kenan so abinda muke so mu yi a wannan bidiyon ba wani abu bane illa zamu yi design abubuwa da yawa za ku sa ido ku ga abin da zamu yi design ba zan nuna muku ba ko ce ba zan faɗa muku ba a yanzu sai dai ku gan shi a aikace okay so zamu ce speed din ya kasance 20 okay so za ka iya bashi kowane irin speed din ne so baya ga haka maybe za mu yi declaring another function wanda uh, for loop farce ne za mu ce for i okay for variable i in range ya kasance muna da range 500 ok so muna so ya ta maimaita muna wani zane har sai ya kai so 500 amma fa da sauri da sauri sakamakon mun yi specifying speed ya kasance 20 ok so baya ga haka za mu ci wato ainihin total dina ok so total dina dot okay total dina dot forward okay dot forward method ne wanda yake zuwa shi ma da wato ainihin uh, total okay wanda za mu sa i variable din nan okay forward shine kamar mu ce bayan ya zana mana shi ya je gaba okay sannan kuma kada ku manta yana cikin for loop ne zai ta iterating zai ta maimaitawa ne ok continuously har sai ya kai wato ainihin 500 so bayan uh, total ina dot wato ainihin forward zamu ce total ina dot right ok so zamu ce total ina dot right hannun dama kenan ok so yana da method da yawa insha Allah ƙarshen bidiyon zan nuna muku methods ɗin da za ku yi amfani da su a ciki okay so abu na farko da zamu shine zamu ce a let's say bari mu amfani da 20 okay uh, 20 ku gafarce ni now so baya ga haka abin da zamu shine method ɗin ko mu ce a module ɗin ne ya kasance yana zuwa da wani method wanda yake a ƙarshen kowane layi na kudin da aka yi amfani da method uh, wato ainihin library din okay so shine done okay so yanzu zamu yi running wannan test din mu ga wato ainihin abin da muka zana ba zan faɗa muku abin da muka zana ba wato ainihin sai dai ku ganshi a zahirance kamar yadda ke gani kun gani oh my god this is incredible so kun gani zai ta yi ne har ya kai biyar har ya wuce iya adadin ma wato ainihin screen din nan namu har yanzu yana nan yana yi amma ba ma iya ganin shi ok so misali bari mu a ainihin ku gafarce ni so za mu iya wato ainihin specifying pen size ok ainihin abin rubutun mu yi specifying size din shi ok za mu ce pen size ya kasance a let's say 2 okay sannan kuma wajen right din nan misali bari mu kara mai ya kasance 30 okay so bari mu running ko ɗan ku gani kun ga dazu ya bamu different pattern cycle cycle yake mana duk da aka ga cewa wannan model din yana bamu error hakan yana faruwa ne sakamakon pensize ya kamata a ce mun yi assigning din shi ne a matsayin variable kwaya daya so amma ba za mu yi hakan ba okay so run code now oh my god kun gani yana ta mana oh my god this is incredible kun ga abin da yake mana this is very very beautiful so you can design a lot of things using python using this uh, specific um, library I can create python turtle okay so by ga haka change mu canza wato ainihin dot right And ya kasance uh, mun sa value let's say uh, 50 okay ina so ku dinga the values okay so 50 ku kuma me zai mana zana kun gani kun ga abin da yake zana mana kuma yanzu this is very very beautiful oh my god ku kalla abun how accurate is python ba wani kuskure yadda muka yi programming din shi aka yake tafiya okay so zaka iya enlarging din shi so wannan module din ya kasance shi ma graphical user interface a ah, module ne wanda za ku iya hada game ma da shi okay ba iya lallai sai zane ba za ku iya hada game ba ɗaya ba ba biyu ba okay using this same wato ainihin module okay so yanzu abu na gaba da zamu shine zamu amfani da let's say 91 okay so ku ku ga abun mamaki abun kyau da farin ciki oh my god this wannan abu, da ina yin shi ya burge na har ga Allah take a look at this dan Allah yanzu ko artist ne zai zana ma wannan abun dole ya yi kuskure okay take a look at this how accurate python is okay so i love this uh, module okay you can use it to design a lot of things maybe ka kasance kana so ka like burge wani ko kuma ka nuna budurwanka ko ki nuna wa saurayinki you can code this using python how many lines of code it will take you Ah, duka duka ina ji kun gani layi sha ɗaya ne don ma muna ba da space ne okay so wannan kenan let's try a uh, now okay so demo kana canza value ɗin demo shape ɗin da kake so ya zana zai canza okay wrong code now so kun ga wannan shi kuma kun ga wannan oh my god how beautiful this is okay take a look at this all this using python with just 11 lines of code yanzu kai yanzu a ce ka zana wannan kaga an baka aiki okay so python makes makes it easier for you makes it easier in the sense that you can do a lot of things okay not just na abubuwan za ku iya zana gida ko mota so ya dai danganta insha Allah yanzu muka fara tattauna game da module din okay so ba tare da tsawalawa bari mu bari mu gwada 11 111 okay so let's try and run the code kun gani demo kana canzawa demo shape din yana wato ainihin canzawa oh my god this is very very beautiful yanzu wani irin artist ne zai iya zana ma a cikin kankanin lokaci ya zana ma wannan abin wannan it will take him like more than maybe a day even okay to to be for him to be accurate okay so wannan kenan so this is that this is that for the python okay let's try 150 okay akwai wanda in kuka gan shi oh my god za ku ce flower ne okay so run code mun yi running din shi amma ya kasance yana execute a bagana But na sake running din shi Okay, so wrong code. Oh my god, take a look at this dan Allah. Wannan abu ina shi yana burge ni, yana ƙara min nishaɗi, yana ƙara min son Python. Oh my god, take a look at this. Wannan logo ɗan arewa ne, okay? Take a look at this dan Allah, okay? So you can do a lot of things, not just this. You can twist this number, bari mu gwada let's say uh, 200 now. okay so 200 will be much more incredible than you might think of okay so take a look at this how accurate Python is. The AIM one now, oh my god, I was very, very shocked and surprised. How comes? Okay, so wannan on the cycle the da one wancan for loop in the market and pandish kunga for loop in a rikena. the zai ta maimaita sai ya kai 500 yanzu line the duk ya zazzana mana sun kai 500 inda za a erga. okay so wannan kenan so baya ga let me try the last one which will be 211 okay so 211 Oh my god, take a look at this dan Allah. Roses are red. So, idan kana budurwa ko kina sorry, za ka iya like designing wannan abokan. Wannan bai kama da flower ba. And kuma kada ku manta za ku iya adding color, okay? Maybe ku bashi wata kala daban. Oh my god, take a look at this. This is very very beautiful.